Sashen Hausa Studio Kalangu ke sauraro daga nan babban birnin Yame a cikin shirin zaku ji yau ne 15 ga watan Mars aka sallace ranar duniya ta masu saye. Albarkacin wannan ranar MPCR ta yi Allah wadai da kwantata wadda aka yi na yanke yanar gizon intanet a ƙasar Nijar cikon bayani a cikin shirin. a mayayi matasa 'yan iskut sun saka usul ɗin kamfin na wayar da kai zuwa ga matasan garin bisa ga lafiyar girkin iyali a shafin rahoton na musamman na maraicen yau goje maimuna gajibo na fayyace muna hanyoyin samun hili ga diyamace a ƙasar niger masararo barkamu da yau litinin 15 ga watan maris 2021 gunguma man ɗantani ke ɗauke da ragamar shirin Ranar sha biyar ga watan mars na kowace shekara rana ce da aka keɓe faɗin duniya baki ɗaya ta 'yan masu saye, ta 'yancin masu saye. Yau da sahe a nan yame kungiyar MPCR a cikin wata sanarwa ta yi Allah wadai da kuntatawar da aka yi na yanke yanar gizon intanet na salula a ƙasar niger ranar 23 na watan Fabrairu zuwa 5 ga watan Mars 2021. ga jawabin da shugaban mpcr mu muhammadu arzika ya yi nous déplorons et condamnons muna adawa da tir da Allah wadda da rashin girmama 'yan ƙasa masu amfani daga wajen gwamnati da kuma masu kamfanonin sadarwa da suka nuna halin ko in kula wajen kasa sanar da masu amfani da ayyukan yanar gizo ta hanyar salula wajen ba su bayanai na halacci bisa ga 'yancin su game da tsaidawa na yanar gizon salula a tsawon kwanaki bisa rashin gaskiya da sabawa doka da cin zarafi da rashin adalci na biyu tana tilastawa wa dukkan masu kamfanoni da abin ya shafa na su gyara laifukan da suka yi wa mutane tare da neman kada a ƙara samun irin wannan matsala da ta saba wa doka ko da da sunan wani dalili a cikin ƙasar mu. A gaida mamman ada da fasara. Duk dai albarkacin wannan ranar duniya ta masu saye Muhammad Nuri shugaban kungiyar kare haƙƙin masaya sai wadata na ganin da an samu ci gaba ta fuskar mutunta 'yancin masu saye ko da kariyar na da sauran bibiyar nagartawa ga bayanin da ya yama adama dawaki ta wayar talho. Maganar 'yancin masaya batu ne da ya shafi duka abin da ya shibanci zamantakewa da tattalin arzikin rayuwar masaya. Dangance da ƙa'idoji akwai da yawan gyaran fuska a bisa waɗansu matakai da aka ɗauka ba su daɗe ba. Kundin da aka yi bita a kansa duka da yake a matsayin mu na ƙungiyar masu kare haƙƙin masaya ba a saka mu ba a cikin wannan aiki. Amma dai ci gaba ne dangance da matakan hukuma misali hukumar da ke kula da ƙa'idoji da aka girka da aikin su kare haƙƙin masaya ne amma ba wai lalle ne su kare haƙƙin masaya ba ɗari bisa ɗari yana iya yiwuwa ya kai kashi arba'in ko kashi hamsin cikin ɗari. A makon da ya shuɗe ne a garin mayayi cikin jihar Maraɗi aka saka usul ɗin wani farfagandin wayar da kai bisa ga lafiyar girkin iyali zuwa ga matasa da yawancin lokuta suke fuskantar saɓanin labaru. Ƙungiyar yan ta ƙasar Nijar ce ta jagoranci sabgar. Ga kaɗan daga jawabin da Bukari Gwanda sakatarin gundumar mayayi ya yi. De à Daga shekarun yarinta zuwa na balaga matasa da dama ne suke samun labarai da ba su dace ba kuma cike da sabani bisa zaman rayuwa da zancen jama'i lamarin da ke canyo bukatar fahimta sosai daga wajen matasa domin samun labarai masu inganci da ke shirya su shiga wata rayuwa ta zaman iyali da cin daɗi. Gaban irin wannan matsala ba da ilimi kan zaman iyali ga matasa na zama wata dama na samun kwarewa sani da da halayya da al'adu da matasa da yara za su amfana domin ba su damar cin daɗi da 'yancin su game da lafiyar iyali da zaman rayuwa mai kyau da mutunci. Yau da wasu 'yan lokuta ɗaliban makarantar sagandari na balle yara cikin ƙaramar hukumar karkarar ta gazar sun daina zuwa makaranta. Dalilin suna da alaƙa ne da yajin aikin da wasu mushanni suka tsunduma a ciki. shugaban uwayen ɗaliban ballai yara jibo umaru ya sa kira ga uwayen yaran ga fasarar kalamun nasa Abin da ya sa ba sa zuwa makarantar boko saboda tun kafin a yi jarabawa malamai ba sa zuwa makaranta suna yajin aiki. Wani lokaci malami yakan zo a cikin aji sai ya tarar da ɗalibai ba su wuce biyar ko shida ba a cikin ɗalibai da suka kai ɗari. Don haka ne muke so a faɗa musu su zo ko malamai ba su zo ba wannan ba maganar su bace. Idan sun zo makaranta suka yi daidai da malami ya zo sai ya ba su karatu. Muna son iyayen 'yan makaranta makaranta su bai 'ya'yansu su zo makaranta kada su biya musu. Mun ga ɗalibai da suke zuwa makaranta amma ba tare da suna son wai karatun ba. Muna son su yi karatu su tsira su biya muradunsu. Daga karkarar ta gazar bari musa yankin Katsinawa. Kasuwar cimaka ta garin tasawa jihar maradi na da wani yanayi na musamman da ya bambanta da sauran kasuwannin jihar. a nan wato komi na gudana bisa kulawa farashin da kuma kayayyakin gami da hukuncin da aka tanada ga masu saidawa da suka kaucewa dokar kasuwar. Badamasi Dauda babban sakatarin kwamitin kula da kasuwar ya tattauna da wakiliyarmu ta musamman Hawa Usman ga kuma bayanin da ya yi. 'yan samun kayaki wanda suke zuwa daga nigeria su masara su kaura su waken suya da kayakin ghana nigeria da benin su suka yi yawa ana samun kayakin gida mai basa da yawa sosai yanzu farashin butur hajji ana sara shi ta shi ɗari talatin wake ana sara shi jaka guda riɗi ana sara shi jaka guda aya 150 masara 140 gujiya san shira dala tamanin gujiya marza jaka da ashirin farashin wake da manyan kurkuru na ke tara daga tano cikin jihar da maganin shekara 20 sai wake namu wanga gida ka guda abinda ya kamata kaso da sauran kasuwanni shine kaso tana da tsari wanda ya kamata muna kula da tuyoyin da suke yawo cikin kasuwa ta zama zama iri ɗaya ne ba bauta yadda aka bata muna kula da ingancin riɗi da yadda farashi ya tsaya daidai kai wani ya wani wajen farashi komite na garin mu duk sati suna dan bibi suna gani suna tambaya mutane su ji abin da kenan nan za su bambanta tsakanin da wani akwai matsala muna farko dai muna musu tara in sun kiya kuma muna kai su tarihi su saboda sun taka doka A wani fannin kuma farashin buhun albasa cikin kasuwannin ƙasa ya komo ƙasa sosai a cikin wanga watan Maris. buhun da ake saidawa tsakanin jika 25 zuwa jika 30 kudin sefa a daidai lokaci ɗaya a shekarar bara yau yana tsakanin jika goma zuwa jika goma sha ɗaya kudin sefa obar noman da aka masa shine dalilin faduwar farashin a cewar zakar yaye mai kula da bada shawara ga batun noma ga bayanin da yama muktar hamadu Manomanmu ba su tsara kawai mutane suna bisa akidar noma kawai ya za a shigar da ita ba su aza ayar tambaya kuma yawanci kamar yadda ake noman mutane suna nomawa domin sakawa kasuwanni kuma kai tsaye alhali a yau ya kamata a yi tunanin tsimi da adanawa ko ma watakila a rage adadin noma domin dole a faɗi cewa ba za a iya tura duka a cikin kasuwanni ba watakila shine na ganin ya za a rakiyar manoman game da fasa'o'i domin idan kuna son son sanyawa kasuwa kai tsaye ko kuma idan kuna son yin tsimi ba ku da hanyoyin fasahu iri guda a nan aikin fasaha ne ya kamata a yi domin idan akwai adadin da aka saka kai tsaye a sanya kuma manoman su keɓe wanda za a yin tsimi na kuma ana bukatar wata fasaha ga hanyar bisa ga rakiyar manoma. studio kalangu tafiyar yanayin Nijar bari mu karkata a yankin Adar a ranar goma ga watan Maris mahukuntan gundumar birnin kwanni cikin jihar Tawa a hukumce suka buɗa kamun kihi a gulbin cerasa da ke cikin wannan karamar hukumar masu kamun kihi za su komo ga aikin nasu bayan watanni shida da aka yi hani na kamun kihin da likitan ma'aikatar muhali ta gundumar kwanni kanal iliyasu musa ya yi jawabi inda ya ce wata shida da an ka liƙe tafkin cerasa an zo bikin buɗa kamun kihi tsawon wata shida wannan tafki na cerasa tafki ne mai unhanin jama'a sosai mai faɗi eka tamanin cike suke da kihi cikin wannan ayyukan na gandar lalle an tana da ayyukan da za a yi da a yi maganin wannan ƙasa cerasa dai kowa ya sani suna da cooperative kuma mu kankan mu ma'aikatan gidan gona mun yaba ma cooperative wannan ta cerasa kun gani in ba dan da an ka wata shida an ka hana kamun kihi ba sun ka kama mu abun an ka wanke so ba a samu wannan kihi fatan mu a ce wannan arziki an yi unhwani yanzu kuma an yi unhwani shekaru masu zuwa cikin tsarin doka kamun kihi dai na ƙasa ne gwamnati sai ta ba mutum izini to fatan da muke yi makama kihi su ɗauki wannan tarmi daga yankin Ƙwannawa bari mu komo yankin Arawa sakamakon shimfiɗar ciyawa na kakar damana ta shekara 2020 a gundumar Dogon Dutse jihar Doso ta fuskanci gibi duk da zubar ruwan damana da aka samu sosai. Haruna Muhammad mataimakin daraktan gidan Ilebaji na gundumar ya bayyana wa wakilinmu Abdulaziz Danyuma dalilan. a fannin cawa bana alhamdulillahi cawa ta yi shekarun baya mun ka dubi inda makiyayin nan mu muna iske akwai su birbirwa su karangiya su marak duk da wani wuri ana ganin bagaruwar kasa da garmani musamman cikin makiyaya waɗancan wurin da aka wadda ce makiyaya wagga shekara bisa ga cawa da ta hito in an kai kiyasi ana tsammanin abincin yana iya isa bisa shi har kusan wata bakwai abin da ake yi saman wata tara kenan wata biyu ne ake tsammanin bisa shi suna shiga cikin matsala. Yanzu kuma ga rahoton na musamman. A ƙasar Nijar akwai hanyoyi da dama da ɗiya mace za ta mallakar hili musamman ga batun cin gado samun kyautar hili da wani can zai bata ko kuma wani dan uwanta zai bata ko kuma wanda za ta saya domin samun cikon bayani balki sami ta firanta da juju goje maimuna gazibo ga zubin firar tasu. Waɗanne ne hanyoyin samun mallakar filaye ga 'ya mace a Nijar? A ƙasar Nijar, 'ya mace na iya mallakar hili cikin yanayi uku. Na farko, tana iya sayan hili, tana iya cin gadon hili, ko kuma ta samu cutar hili ga wani can na ganga ko wani ɗan uwanta. Menene tsarin doka da ke aiki cikin al'amuran gado? Ya mace na iya mallakar hili ta hanyar cin gado ta fuskar shari'a ƙasar Nijar yana kan shafi galgajiya. Mafi yawan 'yan Nijar kasancewar su musulmi ana danganta lamarin da abin da addinin musulminki ya zayyana ya macen na iya cin gado idan gargajiya al'adar tasu ta ba da damar yin haka yana da mahimmanci a fayyace cewar ta fuskar cin gado fuskar rabuwa aure fuskar watsi da zamantakewa ga al'adar gargajiya da yancin matar ake aiki to idan cikin al'adar gargajiyar matar a lokacin raba gado al'adar bata tana dama matar samun hili ba to lalle ba za ta ci gadon ba na hilin saboda fuskar gargajiyar shari'a yanci ta nuna gargajiya ita ke tushen bayar da yanci har dai ya zama to ba al'ada ba ce mai kawo cikas. Ya ya kamata a yi don a yaƙi wani al'ada domin ya mace ta samu mallakar filaye a Nijar. A duk cikin wani gari na ƙasar Nijar in ya zamto akwai wani wuri inda al'adar gargajiya ta yi hani ga iya mace na ta samu mallakar hiri ta fuskar cin gado ya waje ba ga gwamnati na ya girka sulhun daidaito domin kawar da wannan rashin adalci ya ba da dama ga kungiyoyin farar fula kungiyoyi masu zaman kansu da kungiyoyin mata na su haɗa gwiwa don su yi kokowa na gani. kawar da wannan al'ada saboda ita al'ada gargajiya cibiyar ba da yanci ce to amma da sharaɗi karta sanya rashin adalci har in al'adar gargajiya na kawo rashin adalci na kawo jayayya ko na gindaya shinge tsakanin 'yan ƙasa an nuna da cewar a zubar da aiwatar wannan cikin shafin abinda ya zama aibin kuma ka kotunan shari'a su yi aiki da shi. Masu sauraro abin da ya sauƙaƙe na a madadin dukkan abokanan aiki da suka dafa musamman sain isaka da ta muku seti kuka ji mu ni ku dan badandan arlit malamin mangu ke muku sallama a lafiya. Studio ina kwana yau dai na yi niyyar kawo miki ziyara a ofis ha ba nafisa aikin san ko da yaushe ƙofin sashi na buɗe suke na sani duk da wannan ni ƙaunar ce mai tsada ko ke ma aikin sani ba ma sai an faɗa ba ba. tsaya yaya ina ganin ku ba ku wasa da bin hanyoyin kariyar cutar covid-19 fa ƙwarai kuwa ayi wannan karin cutar na biyu ya cancanci mu ba al'umma kyakkyawan misali. Mm, na gane shi yasa ɗazu mai gadinku ya hana mu shiga ofishinku ba tare da mun sa takunkumi da kuma ba tare da mun wanke hannuwanmu ba an ci sa'a muna da takunkumanmu a cikin jakokinmu muka sa su muka wanke hannuwanmu sai muka shigo to ko kuha kin ga wannan karan cutar na biyu da ya sake dawowa ya danganta ne da sakacin jama'a kamar yadda kuke yi ya kamata ki san ciwon kanki kullum ina ƙara jin hankalinki a duk lokacin da kika shiga cikin taron jama'a ki tabbatar da kin saka takunkuminki kada ki sakaci da wannan insha Allah yaya mu ba da kyakkyawan misalai mu kare kanmu mu kare sauran jama'a wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa